mutane tara ne da yake bukatar jam'iyyar ta pdp ta tsayar da su takarar gwamnan jihar kano kuma su ke fafatawa a zaben na yau masu bukatar takarar sun hada da dr yunusa adam dangwani da yusuf bello danbatta da al'amin ibrahim little da ma'azu magaji da muhi magaji da jafar sani bello da mustapha getso da kuma muhammad sani abacha sai dai ga alama kamar sauran zaɓukan da pdp ta yi a kano cikin ƙarshen makon jiya wadda har yanzu ba a kai ga bayyana sakamakonsa ba zaben na yau cike yake da rudani la'akari da cewa bangarori biyu da ke ikirarin shugabancin jam'iyyar a kano kowanne zai gudanar da nasa zaben a yau da mun shirya cewa za mu yi a marhaba kuma muna ta samun kamar issues na tsaro sai muka ga kuma mun rubuta gwamnati da ta ba mu indo wanda shi ne muke ganin akwai tsaro to amma wannan bai samu ba ta ba mu ba so za mu yi wannan nan a number 5 lugar aminu nan hedkwatar jam'iyya wancan zaben ma dama a nan aka yi kuma duk na sanar da ɗan takarkarar nan a text kowanne muna so ya turo mana da sunan ejent ɗinsa kafin a fara zaɓe. Alhaji Shehu Wadasa Gagi kenan shugaban PDP a Kano. To amma Alhaji Muhammad Ibrahim Atta shugaban kwamitin riko na PDP wadda shalkwatar jam'iyyar ta ƙasa ta turo daga Abuja ya ce su ma suna shirya nasu zaben a cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta sani abacha da ke kan hanyar madobi. To yanzu dai ana shirye-shirye har yanzu kuma ka san ita batun zaben zai iya kai har karfe nawa ma. zai iya ma aje a iya kwana yau a can wancan gurin sani abata youth center can ne ya kamata su je magana yana fati ne kuma national a can suka aika suka ce su ce na na wannan eh, committee din can za su je su yi na abubuwa saboda haka idan su ma suna shirya wani guri suna yi ne kurun saboda eh, kawo rudani kurun mu mu ne national suka sani kuma eh, kwamitin da za su yi na abubuwa duka daga suna da izini ne daga can national wanda za su kare mu abu saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wa'yansu rudani to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma ba zai yi nasara ba don yanzu ina ga maka mutane tara da kasa ne muka ce exactly ba mutum ɗaya daga wanda yake daga gurinsu sai dai shehu wadasa gagi ya yi martani akan haka an yi ban san da wani tsari ba Ganar da kotu ta yi ta tabbatar cewa mu ne shugabannin jam'iyya so ni ban san da wani tsari ba ai dukkanin congress chairman na jiha shine chairman na congress din duk da za a yi a jiha wanda in suka zo za mu gudanar zaɓe saboda aka za a yi zaɓe ko sun zo ko ba su zo ba za ku gudanar zaɓe eh za mu gudanar zaɓe ai hurumin mu ne mu gudanar da zaɓen ba hurumin na shirin ne kawai ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda zaben zai kaya da kuma bangaren da 'yan takara guda tara za su karkata domin neman ƙuri'a kana kuma ko sakamakon wanne bangare ne uwar jam'iyyar ta pdp za ta karba domin miƙa hukumar zaɓe ta ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano na nigeria